Assalamu alaikum jama'a. Sunana Ali Umzak. Ni ne ba da umarni a cikin wannan shiri mai suna manyan gobe. Ina kira ga jama'a maza da mata da ku zo Film House domin kallon wannan shiri tun daga 21 ga watan Jun har zuwa sati biyu. Za ku nishaɗantu sosai sannan za ku ilmantu sannan kuma akwai nasihohi da darsoshi a cikin wannan shiri. ina kira gare ku ku zo mu kalla tare ga waɗanda ba sa Kano akwai hanya mai sauƙi ta kallon wannan shiri ta manhajar haske 247 za ka iya kalla idan ka sauke wannan manhaja a cikin wayarka muna maraba da masoyanmu da kuma masu kallonmu assalamu alaikum na gode